da kaulu a ada masu yi ne da kan na gan shi wanda zai ruhaza kaulu a ada masu yi wanda suka tsaga annabi isa kenan minan na fara abidis sultani yanzu ga shi wani hannu lanukan a bayan da ya ni أن هؤلاء المبتدعة هو وإن ينبيع عبد الله من عباد القبور ما هو بوتا قبر برا ما هو زيارتا قبر برا قبري كذا قبري كذا اتهامهم لنا وجن سبحانه منافقني بيتنك ايسلين قدر الرسولين wai mun rage darajar annabi bi annana saboda mu nanha an qabdi kabar sharif bi ziyara nufan kabari mai daraja da ziyara alhali mu ba mu hana ba du'a du'a ku? mun hana kiran manzon Allah wal ta bihi da neman agajin annabi bayan ya mutu wal wa fi ta'zimihi da tsallake iyaka wajen girmama shi ila al-hadd alladhi yukhrijuhum an da'ira al-bashariyya zuwa matsayin shi daga martaban tattalin wani takil obodiya daga bangaren bauta mu mai shi shi matsayin Allah kasa ashbahu hannafa ko to wannan yan bidiya sun yi kama da nasara da kaga kiristoci sun yadda su ba annabi isa bawan adani da suka bi suka bi sai da suka tsallakar da shi suka maishe shi suka ba shi darajar Allah ko darajar dan Allah ko darajar ɗan kwamitin Allah suka yi musharaka suka zama uku to idan mu ma muka ce ba za mu ɗauki manzon Allah bawan Allah ba muka dinga girmama shi har muka kai martaban muka ba shi wasu matsayoyi na Allah da wa aka kama da wa aka yi kama ko an yi kama da kiristoci kiristoci ne suka tsaga annabi isa har suka maishe shi kama da na ce Allah ko kuma har suka maishe shi a ainihin ɗan Allah ko har suka kai shi martabarsa da ce musharaka suke da shi da Allah da yan bidiya ya suka ce annai muhammadu wa haka a ga yan bidiya za su kai kama a shi saboda haka na aka yi haka da kashin da kullum sana ba da salibi masu bautan kere fitanihim للمسلمين وجنتهم تنصب المسلمين بأنهم يتنقصون قدر المسيح سنة درجة النبي عيسى عليه السلام حين قالوا إنهم إنه عبد هم مسلمين كتاء النبي عيسى وذلك في زعمهم غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص إن أكثر النبي باواني أكثر النبي عيسى باواني to an jinkina shi ga na ƙasa gayatu ma kin an yalhiqahu min al-naqasi walakinna law kunna kama yaquluna da zamu faɗi yadda suke fadi innahu waladullah wa innahu ilahum ma allah wa innahu khaliq li kulli shay da ga suka ta annabi haka wannan jirgin duniya daga cikin halittanka ka duniya na fi ra'ayihi mun kasance a ra'ayinsu a dawafai na hu haƙƙahu in mun yi haka mun ba shi haƙƙarsa min almadihi wanda zalika saro a ada almasihi kaga jingina shi ga Allah kana suka zama makiyan annabi Isa wa babu yas'umuna annahum ahbabuhu wa awliya'uhu ku duba ko tambayan da za a yi masa ce ce kai kake musu su zama kaza su zama kaza ke su ba da fata ka sani ta san kaza ɗin ne ba san naka ba wakazalika ashbahu haula in nasara to ai haka makamantan waɗannan kiristocin min al-muslimin min mai an galau daga lokacin da suka zake في تعظيم المخلوق إلى وجن درجة عليكم وذلك بتعثير الجهل أبو الجاهل شيء والطبيان المشين جزاك وما يأتنش قد صاروا أعداء للرسول الأمين سنزا ومكي أمازم الله ولدي بمكي الدين سألكوي بألمتيه فإنهم بهذا البلوغ da wannan tsallake iyaka almamkuti sun yi fushi tabbalo ma ga alhi sun canza abin da annabin ya zo da shi mai mafi tauhidi shirka na ɗan an tauhidi sun mai shi shirka wa wasanni ya kan da bautan gumaka na'am almatinu mai aminci eh, amintacce mai ƙarfi hamdul matin masanin abu mai ƙarfi shirkan wa wakaniyatan wa bandalu ma ja a bihi suka canza abubuwan da annabi ya zo da shi min al-imani ya koma kufura wa ibahiyatan ba in shi ita idan ka ga dama an ta'arifa mada adawatihim bin rasuli yawan adawarsu da suke da manzon Allah wa mukhalafatihim an amrihi da saba umarnin manzon Allah fanzur ila alqawalihi duba maganganunsa allati da ta tauhidi wanda ya ta tauhidi ya ta Allah min kulle samar da shirki ba shi ne Muhammad bin hal babu ya yi himar tauhidi. Wa kallasahu da ya cire shi ne shawa idil wa da duk wani karkashi karkashin bautan gumaka. Wala ta sadda biha manafid al-ishiraki wanda ya biya tattoshe hanyoyin shirka kulliha ya kasar da tauhidi. Wa himayatar bai da tsare tushensa wazalika kana haihi kamar yadda ka ga addu'a ya hana an ittikhadul qubur masajid ai to shi hanyar shi kan da masu kabarai wa haihi an rafiha wa tasayyidiha an hana gina kabarin su. a kumbura shi a girmama shi wa kadi suraji alaiha da kukkun na fitilu a akan kabarin zai janyo girmama mai kabari Wani a nahihi ka zai kabari ya idan kabarinsa kansa ya ce ka a ɗauke shi wurin zuwa yau da gobe haihi a an salati wa kata tsalo ishamsi ya hana yin sallah lokacin mudowa rana gudun kada mutane sai kama da masu wata rana wanda lokacin ake bautanta in mutane suka fara bauta daga nan za su cire daga sallar rana na hudu maza maza tafiya da wajen fila ko da raka shi ke na sai zama ranar ake wa nafila ba wakati goro biya da lokacin da suke faduwa duka wannan dan a ke Allah da bauta kada a waye gare ana bautan alaka da wani dutse alaka da wani gaba wa nahihi ya hana wa al'ummansa an ya yabonsa wuce iyaka fara'a a ɗan abu hayo ke matsayinsa wal guluwi fi da zakewa wajen yabon shi wa nahihi rajula alladhi qala ya yi wa wani fada da ice masa masha Allahu wa shi'ita annabi ya fusata Ka ma isaini kishi ya ra'alla? Bannasha Allah wahala. Ila gani ne da alika min maye husa, min malayen husa, abunda bai girgowa, aini kafara farawe jinyawa, min sahihi sunnatil sai mu kannan Ku manzo, hali na ka duba, si maƙala ke hakula maganganun mutanen nan duk wannan maganar ta annabi duk wannan faɗar da annabi duk wannan takatsantsan ta annabi amma mutanen nan suka rufe idonsu allati tufido bi alwani shirki wanda maganan na bulbulowa da nau'in shirka min du'a'ihi saboda annabi kiran annabi wasu gasatihi ta neman agajin annabi musamman na yau wadda Akufu ala ke da neman zama a kabarinsa ba don Allah ya tsare shi da abin da ya tsare shi ba wa hayati hayatihi fil qabri da kudure rayuwarsa a kabarin wasu adihi ma la yatalabu illa min Allah da roƙa annabi abunda da ba a iya roƙon sai da Allah walgulu fi madahi da wuce iyaka wajen ya ila haɗe ake tabi annahu awwal khalqillah an ku gana ka to a fama ce Allah abin da farko abin da Allah fara halitta kusan shi yawa kasan nan kana kan ka ce hindu rasul na da Allah farko ne fara halitta annabi shekara sa kaza a wuri kaza ya dawo shekara kaza a wuri kaza daga nan shi ke hijabi kaza yi shekara daga nan yi dubu kaza a ina daga nan yi dubu kaza a ina daga nan karshen ta aka zo aka yi menene menene eh, tun yi na haske aka tattara haske aka yi menene kamar yadda ake ce ana halitta daga mani so daga nan sannan aka zo matsalar da aka yi adabi adamu aka yi sama aka yi kasa daga nan ya koma idan kaza daga nan ya koma ya zama kaza kaga nan akwai nau'in ke ina rubuce a cikin hmm? da safai ina rubuce ɗan ka in kana jin wakan aliyu na manje ina ta kawo wata ma na bala'i daga cikin bala'o a waka shi eh? a masallaci a wannan yan bidiyon ba eh, eh, ko saboda munasaba da mauludodi na haka to to to haka da kawai da ai bala'i ya su isa bala'i daga an yi kare sun yi kama da masu bautan yesu wa annahu nurun a arshin lahi cewar shi haske ne na al'arshin Allah wa annahu alladhi khalaqatil ni jami'an min ajalihi shi annabi an halitta dukkan abubuwa sa ai zaka hara zuwa ce idan an yi duniya da lahira don manzon Allah ya kabar ta ce ba yi ba ba a yi duniya da lahira don manzon Allah ba amma kaga ai wannan labarin ne an yi duniya da lahira don manzon Allah ba a yi duniya da lahira don manzon Allah ba hmm? na gane ke wani lokaci ai akwai inda za ka yi magana akwai inda za ka yi magana ba ta yi ba akwai inda ba mu nasa ba ba ka da ma haƙƙin magana ɗin kila ma ba da kai ake ba to duk da za ka duba inda ka samu kanka za ka yi eh, wa'azi yadda ya dace in za ka yi magana fa zakir inda fatin zikir inda kuma ba zai yi amfani ba sai dai kai bakin ciki amma ni hanyar da za a bi a kawar da wannan hanyar da za a bi a kawar da wannan hanya ɗaya ce ni a tunanina hanyar karantarwa kuma mu ba masan karantarwa kaga dai an wa'azi, an tara jama'a an gaya wa mutane su kai kan barbari suka watsa ta kare magana a nan ko yanzu misalin a ce maka za ka gani akwai bako akwai ɗan gida a ce kana ɗan gida za ka iya karantawa in ka zo karanta sai ka haka ka dinga tsakar da Allah akwai wanda bai iya haɗa baki ba kaga wanda bai iya haɗa baki ba ba matsala a gare shi wannan littafin kansa nawa ne da da mata su a suka da littafin mun fi su littafi na layi sun fi littafi amma da suke zo daga ba littafi littafin na unka kuma gane gani da dama ku kun karatu kun yi haɗaki kun yi kaza to yanzu ai tafiyan irin kashe wannan ba ta kai samuwa ba sai inda aka yi wannan irin wannan karatu mata ka koma suna gaya wa su. yara da kake gani sun ce a karatu sama da manya yara. Sun da yaro bai ji jale. bai ji ya kyale ina ji sai kama gyara daga a fara haya haya haya ka je ka nema wannan umar kuna da laifi a cikin nan kuna da gudunmuwa da kuka bayar abun da ya ƙi mutu da za ka tambayin ba saboda ni shin wani ya ba ciki <laughs> eh irin wannan magana mai muhimmanci da aka san kwata ya Mene menene ke faruwa mai isa ba mu mu zauna makarantar da jama'a mu a kalla mu iya tafiya da al'umma mu gaba da ɗan karatun da ake samu tsakanin magariba da isha magariba da isha duk da dai na daɗe ban fita ba na samun daman in fita amma kila a yanzu sun kasar da a ɗari da ya fi kusan hamsin ake karatun ba amma ga masu yawo eh? babu shi yawo don Allah ya gaya mu mu kawar da wani abu su ko a kullu zuwa nan suna karanta ta kayan su hmm? Eh, hmm? eh, ya haɗu biyu ga ƙarancin abin ga rashin mutane ko wai ba haushe shi ta abin ya yawa shege da hauka ba shi shege na gashi hauka. ku fai za ku lo haka ce. Ni na tsakanin magarba da ishe ba yaran da suka kama su cinye da suka yi ambaliya suka zaune suka tare suka yi yawan jirgin ah, ba a ma mala na yi da zan zauna da ku da zai mai da abubuwa ba ɗauko wannan ake ɗauko wannan ake sai in haɗa in yi wa ma in yi wa manya ta suka ɗan rage mu kare da kare da yawa to amma rashin karatun nan mala ya yi illa sannan kuma in ka duba a yanzu alaji a alaji ba misali wanda suka cancanta suka san sun ba su suke yi ba hmm? su za tadda yaro ne kan karabi ko wani daga islamiyya ya taso iya iya umdansa ya tsakko so, ya zauna ya dinga ta maganganun da ke so amma waɗanda ake so ake ce musu malamai suna fadan attajirai suna fadan can wajen 'yan siyasa amma da a ce waɗannan ɗinnan da ake masu hawa mimbarin da irin su malam wasu ba yadda kuke tallata shafa da a ce manzan Allah ke tallata malam da kun samu lada yadda za ku je kuna samun mutane da pamphlet da mai siyasa nan tana da mahimmanci idan ba rike wannan abu ba za mu halaka amma wallahi da zuwa ku yake kuma bi manzan Allah nan yana da mahimmanci ku ɗauki irin wa'annan mawdu'an tunda an gama wani akwai wasu kuma an gama wasu akwai wasu kuna bibiya a haka yadda ake da irin wa'annan shekaru mana za a je magana ko da ba a ji ba gaba ɗaya in wani zo ina yi za a ce ba shakka dottawa mana faɗi hmm. Sí. ba da kaduna ya ninka na ninki yanzu ana samun na baɗi ne shi na muka rikici da gazawa sai cewa bana bai tasiri ba aka ta kan shi na bana ya ninka ba bana wata dama da suka samu to kuma sannan ina da alaƙa rashin karatu a masallatai mu masu wa'azin da suke za su ke hawan mimbare su kaza masu zuwa su nuna da wanda ya kamata a zaba da wanda bai kamata ya zaɓa ba da yadda za a yi da ya zanta sun koma a zaɓi manzon Allah da ya fi wannan siyasa wanda ke ciki sun ɗauke mana hmm? ba sa daɗin magana to a koya za a yi mu gyaru dole kullum namu ne zai baya da kuma wannan kunci wa'azi a kai in dai samina ne yanzu abin da kuka kokari a tsako malam wani tsako malam wani tsako malam a karatu a wata shi wanda akai karatun nan a wata da shi abin da aka ɗauka zai koma gida ya ta kai shi ma ya je aje shi wai a wata ne za a taro a yi karatun ku an taro amma an fara sun safe ya magana hmm? to to yanzu wannan karatu shi ne zai mana shi zai iya kofe mana irin wannan karatu to shi nan daga nan kuma malamai dama zaɓa ake to wannan dai magana ga ta zan a jike ke hmm? wai mu yanzu hanyar mu mai muke yi hanyar da za mu ɗauka hanyar da ka ɗauka bai tsara ta dinga ba ba nan wata a wata za a zo a kwana biyu a sauke littafi a wancan wata ƙarshen wata za a taru a kira a kira daban-daban a zo a wannan sarki haka na za a dinga karatu su jahilan gari fa su malaman nan da aka tsaka ƴan wata na suka je kan ba su zama su koyar وأنه الذي خلقت الأشياء جميعا من حجره wannan tun muna yara muka fa wannan to yanzu gashi an san an kasa kawar da shi bal ila hadda itikadi kai ta kai fa mutane yau suna da kudare annal wujudi kullahu eh, kullahu ba'd faidihi wannan har yayi yaran da ke da za ku yi abun nan ba halitta gaba ɗaya wani abu da ke kama ba Allah kamar misali yanzu kaga idan ruwa ita hoye malalo aka ga eh, in ita ina malala sai ga ya ka baka lambun ka ke janye lahiya lahiya to wannan duniyar gaba ke ta fashin kwararwan ni'imomin mazan Allah duniyar ba duniya ba halitta gaba ɗaya wani malalen kyautar manzon Allah ne. To shi kuma yanzu saba ce wani ina na Allah. Halittar fa gaba ɗaya sama da kafa. Tsire-tsiren nan, ranar nan da ake gani, iskan da ake shaƙa, menene da take duka wani abu ne na kwararan kyautar manzon Allah. an ku baka faɗi a ce ana kasa manzon Allah shi ake ta faɗi wani bai da mauludodi ne ba har wasu na cewa ba na jin wani ne ce ana ma ba magana ce ba mai kamata kawai ana jin na ta haka suna oyoyo manzon Allah oyoyo hmm? haka hausan irin na yara oyoyo suna murnar zuwa manzon Allah oyoyo manzon Allah sun zuwa to wannan ba na oyoyo ne ba wannan zai ya fi girma wannan ilmin lauhi ilimin lauhin mahfuz kaf abin da ke rubuce a lauhul mahfuz wal kalami da abin da alkalami ya rubuta kabasu min ilmihi wani kalli ne na ilimin manzon Allah qabas yanzu da sallah yan kaje Allah san zaka dauko wani gaushi zaka dauko ba ka zauna ka kunna da can tun inda ka ɗebo wannan gaushin wutan na kan wannan wani abu ka ɗebo to wannan sama da alƙalami da lauhul mafuhu da ilimin da ke jirgi a ciki wani kalli ne da ilimin manzon Allah kusan zai manzon Allah na ne Allah kama ya kulu sha'iruhum al-musamma bil busairi fa inna min judika wa wa min ulumi ilmu lahi wal kalam fa na min ka daga cikin kyauta kyautaka kyautukan da ka yi mana a duniya duniya wannan duniya rayuwar da ba ta kyauta ce ta mazan Allah wa darrataha da tishiyar duniya wa ce to ina na Allah wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami daga cikin ka ilmul lauhi wal qalami ba ma duka ka ne ba wani balli ne na ka yanzu wannan ai ne sama shi kuma filo kuma masu wannan aqidan kusan su ne mu'uzami mafi yawa in ban ce juna a Najeriya da su su yawa. Eh wanda suke da wannan ba su su yawa. to don Allah ya za a ba za mu shiga masifa ba ta ina Allah zai warware mana yi ne mana masifa da ke eh ima da alajar ai dole ne ni yanzu na san kada ne dauhul mahfuz wannan wanda ilimin komai da komai sai da aka shirya ilimin duniya da aka zata wannan annabi shi mana annabi ya ɗan kaɗan ne na shi ya fi na da shi kan alƙalamin nan da ya rubuta dukkan komai ma wannan tashi ne kuma mu ma malam kusa inda muka tasa wannan shi ne mu zami a irin iman da muke ci yanzu aka fara aka ce ku zo mu bi sunna to kuma ba a zo da ya zama san sunna da mulki dai na duk kace musulunci abu ne mai sauki kaga amma duniya ita ce ba, su kuma suna duka ta tara kan wannan sai da aka sadda da kiyar don na zage suna fi na ce kaza ya da kananan da suka taru suna jama magana can nan a nan ba su rafin kuje nan zai zai ce yayan ku ni da ni a ciki sai ka hada da da haka ci gaskiya ne wallahi malam fatanci daban-daban in daban dan Allah kuma akwai wasu suna jin tsoron wasu yara amma ba daka da abin yayin nuni ta kakka masa kafa amma akwai suna tsoron wasu yara shi isa kaga abin ya tsaya haka da akwai waɗanda suke tsaye da irin abin da ana yin wata badalan da ban sani ban san da ita ba idan na kaje dan kanan in ka fashi kawai abin da aka saka fa a yi kwalliya a zo a kan na shekaran tarihi a kan mutane daga nan kafin da za ka je sai Allah kai masu ba za ka yi ina ba su da wannan ba a karatun da ake ba malaman da suke koyarwa islamiyya su ne da ake suna da wannan tunanin da su ne za su ba da gudunmuwa amma ai malaman da suke islamiyya yanzu duk da tafasa wuce da haka ce ce ni nuna min malamai ashirin daga nan sai an ce maka nuna min malaman islamiyya na nan makaranta cikin nan wanda kake zaton kai magana wasu makarantun makarantun musu gyaru wala ba shi ta koyi karno mai na malama islamiyya ba ba da su ake ba to kuma ya za a gyara ya za a faƙi da shi ilahi wa kai shi hakanan wancan abun da zai ba fasa na malam ni abun da ba yadda za a yi sai mun bi na manzon Allah nan da da manzon Allah ai wannan karatun a zauna mu haɗu da wanda ya iya baki da wanda bai iya baki ba da tsoho da malami da wane ne duk a taru a ba da karatu kai karan kankan ki dai ba da shi za ka fi samun a saurare ka wani ina nan bai iya karatu da rubutu ba amma ya rike abubuwa eh? wani ina nan shi kuma wanda ya karatu da rubutu to ka je kai maka buɗe amma kana iya ka gama karatu na gaba ɗaya ka fita wata sauki tallan siyasa ya ka ka gama taɓewa ka gama taɓewa wannan mulki ka shiga ciki ba duk da zai bai kamata ma yanzu na ta'aliki akai ba a wani wanda ran da wato in ta'aliki in kullu yi sun جمع مقالة ma'ula'i sun جمع ka tara maganganun wa'annan ainihin almaftoni na ila ke ka zuwa maganan manzon Allah da ka san haɗa maganan wa'annan ka haɗa wasu sadari sai yana koya mana mukarana mukarana kamar yadda kun gani ku dubi irin kiyasa na yadda ake nuna mana mukarana ga yadda za mu iya karatu wannan ko ka ɗauko maganganun manzon Allah na ɗauko maganganun wa'annan za ka da tsakanin su kamar sama da kafa wa wazin bainahuma wa'ati bi jami'in nuqadi ka zo da dukkan malaman da suka san nuqadi wal huzzani min al uqul sahiha masu ingantaccen wal fikr tasdima wa tahara al adala ka kinta ta yin gaskiya fil mizani hina idan ya zaharu laka bi ahla bayani zai bayyana maka da mafi daddaɗan bayani a andal hizbina ko eh yawa hizbaini wannan jama'an guda biyu minna wa minhum wal mutanakkisu ayyul hizbaini cikin jama'an nan guda biyu mu ko so waye mai da kafa dare mutanakkisu al magabunu bi asara dul jahli wal udwana cikin ya